wata babbar kotun jihar Legas ta yanke hukuncin kisa akan wani dan kasar denmark da aka samu da laifin kashe matarsa mai suna zainab da kuma yarsa mai suna petra shekaru hudu da suka gabata a wannan shari'a da aka shafe shekaru hudu ana gudanar da shi alkalin wannan kotu bolanle okiolu egele na cewa ko shakka babu kotu ta samu dan asalin kasar ta denmark da laifin kashe mai ɗakinsa da kuma ɗiyarsa ta hanyar makare su kamar dai yadda binciken 'yan sanda da kuma hujjoji ya nunar kotu ta ce binciken likita da aka yi a kan gawakin waɗanda aka kashe ya nuna cewa lallai an shaƙe su kuma wanda ake zargi ɗan ƙasar denmark mai suna peter nelson shine ya aikata wannan mummunan aiki an dai ta kai ruwa rana tsakanin masu fafutukar kare 'yancin bil adama a najeriya na ganin cewa an zartar da hukuncin kisa akan ɗan ƙasar ta denmark Mr. Nelson. Dr. Joy Oke Odumakin mai fafutukar kare haƙƙin mata a Najeriya na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ta halarci zaman wannan kotu inda kuma ta bayyana jin daɗinta da wannan hukunci. four years and days. But justice ta ce ko shakka babu a wannan shari'a da aka shafe shekaru hudu ana gudanar da shi wannan zai zama izina ga wasu masu neman aikata irin wannan laifi kuma mun ji daɗin wannan hukunci da kotu ta zartar sau da yawa dai waɗanda ake yankewa hukuncin kisa a najeriya ba a samun damar aiwatar da wannan hukunci ganin yadda gwamnonin jihohi ke baya-baya wajen rattaba hannu wajen aiwatar da kisan a duk lokacin da alkalai suka zartar tabbatar da irin wa'annan hukunci na kisa akan masu laifi don haka ake barin su su dinga zama tamkar dai wayanda aka yanke wa hukuncin daurin rai da rai a gidan fursuna yanzu dai abin jira a gani shine ko nan gaba kasar denmark za ta buƙaci a musayar fursunoni tsakaninta da najeriya akan wannan ɗan ƙasar nata da aka yanke wa hukunci idan har akwai yarjejeniya tsakanin najeriya da kuma ƙasar denmark ta wannan fuska kenan babin murai amurka daga lagos